sana naira kuru hudu ya tsana ku bala zai tufa ki kaman da ya kudan na da ciwo alhamdulillah jama'a an bala ge zai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu an ta zan doye kan nan doye e doye yan do na e nan diyo ziyara kudi koni dona da dai nan dia dale ndia liman je bawa era to liman bawa ya da jama'a jumiyan na da ya kira minti mai mewe ya da ya kala honga koni alhamdulillah da ya dai godene na alaron nan dia bala ge zara sudana alhamdulillah kaman ne da ai andiro luran la mursai kuntum khayra ummati nukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walaw amana ahlul kitabi lakana khayran lahum ya kaman ne nan dai umma ne mun ba da dinga lowaye ala da yandi daraja ai aye mai nam da naniyo daraja ci ne aye naragawe takayara takaya ra? to mai takaya don naniro kai wa da ne daraja dai nani ni an zara kana cine aye kiji wani mira hanum ba barte mai ala nan di daraja ayno to ande ala daraja ro sarna amma di daraja ande afun gena aylan ya ba ala ya wuljina diwo awa nabi wuljina diwo awa lura ande galan sana diwo diro walji amma laadi dolera laadi ramila kutu wani milandimi ala tini alanzo ba wadonna ni alangeno dawari nan minni ilmu nan minni duno nan minni ala njena adhiye coron koro ala rogodene ala ni adam naro ala njeno ala ala chena adhiye coron gugumare karimo menna kani menna he menna dimi menna ngambadu menna ka aramba he karimo menna ngam menna buldu menna njisu menna kuyi menna agoga menna tator menna ngudo menna belu menna ramba <laughs> ala ala chena adhiye turon wa ngasiwo menna kaji kuma menna ngarmu menna kadawu menna adi nga ale ala ena amma ni ala haka da makalla a karfe mai kowar wuri kiruka na abula no i ka ka ka kani ku zato karma be kiruka so bismillah sai yau na haifi to ara ma wani ma ala ala tana zai turola ni adam na alangiyar ala ta tiranawa ni dabbar alanji al maro kamande yono ande alansera wa turiyan sinin ra kamar da ni alanjina de sani taqwim ni alanjina cik da zanan bon gido kani yayi ngokala wanjidin ni ko karimo yero jidin ni buldu yero jidin ni ni adam na rangido Ca ala ala anzu ya turon ni dabba ranjidi amma ala ala anzu a zuwa radan zuwa ni adam na rangido adi yero gode ne kora adam na ni anjina zai turon ni a musulun bon gido adi ya wa ya koro miliyon num dubu afandin ba kar musulum sai ala tsaya yahudi yahudiya nasara ta yaro kam gali romen nawa islam ta yarna ramiya tandiro a wanda tsari samma kuma ne da yano la ya gurranna ka takallubu allazina kawaru fil bilad mata'un qalil summa ma wahum jahannamu wa bisal mihadu yano kirdiya yahudiya nasara diri chatandi sallar chatandi radio chadi talabijin chadi mota chadi diri ingiye chadi diri chidiye chadi diri seme chadi ayya chadi ayoji hau mangalaro tuje ambaji a sayar joni da cirawa ra sayar joni cirawa yi mulaje na china to ala ta ki ala jina sayar jani ma cirawa nan kirin ja tirana garo suma ma wahum jahannama darelan jahannama ranga sai wa bisal miyadu jahannama da ferran bodi bijina to ala ne musulmin gido wai kir musulmin da wuri ne miran mai yawan bawo ala miliyon dubu yon jiyaye kar musulum na ala niyon niya musulum ba wallan bawo liman nan madani ala yaran faida jiwa yau ma yim laira nan layan bawo malon liman ya faida jiwa wala banuna ta zai faida jiwa illa man talla bi kalbin salimin sai kam karu kalewa imani ala inali ala a musulum ban gido gode ne fa alaro bare ni tala mi ba ni gariu sumonin madi yiwu mai karima biyu adi karima biyu adi karima miya ka chine mbe seme kalima biu ya aye kalima biu nuko anam kalima biu ngolondonam khinsar kalima meuri binsar kalima meuri usta kalima meuri sababa kalima meuri uri ibrahim kalima meuri uri yu me ade kyotaro niyo ngero <laughs> ala niyo kyotan jirina nawa sina mali kalima meuri uri ade kalima meuri uri cheli numhiya kalima uu ಉಂಡು ಚೀವನ ಅರ ಚುರೋಂಡಿ ಅದು ಕೆವತಾರಂ ಗೆಡೋ ಇಂಬ ತದಾನಿಂ ca yi ಅಯ್ಯೂ ಮೇ yi ngulon dokken sarra di karimo me wuri inda karimo nan me wuri usta rai sabab khinsar binsar karimo me wuri usta karimo me wuri sababa karimo me wuri ibam karimo me wuri si yedi ngai sumo nam karimo biu adi karimo biu simu nam karimo biu adi biu adi kinja nam adi karimo mai ka chinin be karimo biu biu wundu ciwo kyauta rangero koroni ya nima bawai korona ne masal mongiro ne masin be noni mele kan kambo akore ara ne ni biya ala ni ayman jidin ni otuma yamna ne masin be noni mele ne kambo akore buriki ya juyi ndawla juyi tatawa juyi buri awla sukurna jui kamariya jui kanguwa jui buri ngala ya jui dibi ya juyi tino yin nibiya ingi kiya tsai kamariya tsai kanguwa tsai ingi kadawa tsai no yin tsirai wa nan kara kari ro tsukuri bala ro tsukuri kau ro tsukuri kau sin jubaci tsirai wa ara amani yorami alangido to ala ro gode ne sumo ka lele mu wa kore neema somo eno nimya ala ni afani mirongiro si nema neema no lenguru di kore kamla suno sukuno e suno ninja eba odi suno ninja koe baati ni di kare wane usi ni zama kamga ramya ni ni gore nema na ala reno ara ni suno no mbora jaje ni mia usi ni zama kamga ramba ay ala ne musulman na zuru gode ne leman dubu tsamma mai ramba sala imania ala nabiya loran ga imani ya kaman da niyon kam san maro nici man arada hullawa bi khairin yuwa hu fi dini yuwa fiqhu fi dini kam ala ta sayar nin cirayya ala tiro adin islam bi asuji adin islam bi za asu za zama asasar kura to ala gode ne musulmo na zai turo lan kora umma ne mun bari ran gido ai san ma ko yana da kenan wa ma kana lawli azibahum wa anta fihim wa ma kana lawmu azibahum wa yastaghfiruna kama dede wa dun gojo ala kanga gayen no. ni turon jan nab kadanum nabi ya gade zai umman jadi a wadibi cadiya nabi jaza ala tutulu ya umma za halakaji amma umma ka hanu ni nab kadanum yiddiki wa koroni duna kollum ba mala astaghfirullah cadiya tande azawa kiwa astaghfirullah ngoro di kan wadana wani da Allah musana to astaghfirullah diyo ande umma nay mamba dero ala sido umma samma ngalo adamaro kamande kuntum khayra ummatin yano umma ingaloro nandi wallu wayno okre jalli nasi amsalan tutulunara tamurna bil marufi amma wangala ngalanoi watana wana alil munkari amma wadibin damui watuminuna billah qur'ala ya sarawa walau amana ahlul kitabi ta yahudi a nasaradi nandi yiye imani tannawa lakana khayran lahum ta tandiyo darele marja sirro waljina amma bayno mun minhum yano suran jaman al mu'minuna mu'minna minna, minna. abdullahi ibn salam yahudi Muslim mai najashi mai ethiopia nasara Muslim wa ka sarhum fasikura? yahudiya nasara adiran ba ngawun ga fasika fayan to an dai garwa yallan dai yahudiya nasara mangarja kala talariya zulu kwalje gazi kwalje har ta da ara manga so kala jab kala sumo su kala wai gayanci wando taala kiwor ni wando matanda chaki mekia leira chaki adon chaki ana sidro adi gayensi ana njolini nguni mea rukuro tawul tara sujida ro nguni mea tawul tara tawa yami wi wi yami argilla yami kiska gam yami har da ra karan tuluna chokera <laughs> kullu muskiru huwa khamrun awaya mai mayar da kisan magiya aligayen ce ni dai. man tashabbaha bi kaumin aw man tashabbaha kaumun fa fa mino kam yahudiya nasara mangarja to yim lera waja churon janci yahudiya nasara ay kirri ne wannan ba alhamdu kirani miyani alhamdulillah godiya ala rokira rabbil alamin kama don alamwa rokira kama a wasin ji san mai godiya da kira arramani kama ramangu wadunala ramanju ci, yeroci fasik ci, zalim yeroci munafik ci, karima yeroci tarawama yeroci kamje jamarci baruroci ansiroci munafikoci sariji waroci neman Allah, de ala sari ni midironji kam ji wa kulon inji tururi arum kam ji ma koyi na racidi istijiraji de niyon jaddo dana wani mungu janan garo amma arrahimi no kama kan ji mari mallaira lan sai musulmi ala rahim ma zai suron kirdi ba amma arraman da ya surolan kirdi mena musulmi mena fasiki mena zalimi mena maliki yawmi dini mai yim lera yaro godiya kira mai ya zama yim lera waje tara amma ban da ala iyaka na abudu kuma da nilo ibadan jiddi wa iyaka stayinu na lan gurno duna lera mani iri na andiya simon sane sirata jawal almustaqima mustaqima ciklan simon sane sirata allazina jawal donna allazina an'amta alaihim taniro nema yiddin ba nabi sawa an jiwa jawalan andiya simon sane gairil magdubi yahudi ya gira an ba jawallo ya kamande andiya sakaye ni alhamdun karanin ba Yahudi ka zamanin ba to a mi mangarni mitandiya alhamdu kiranin ba zai ba ghairil magdubi yahudiyanum don tandiro an ba jawallan ande sakaye alaihim tandira wala balina. nasaranum don nafatsa na jawallan ala ne sakai kullum ka zama ne mi uwu uwuro. Kwarta ndiya mangar ba. Inda na ndiya zawar ki koro faldiki Inda ngal taya yahudi ko nasara kalu ya dai ko kalu kanum jallabiya dai luje tasimin goje jawa ganaje arewar kala jace sifa musulmi rikici ne ngal taya an yarawa ngal taya rawa to kuma da tayar da ciwo ala lura ni walan tarda ankal yahudi ya muhammad yano yahudi gadamin no ni anja saraiwa fa yano kan ga yamori ala waje walan tarda ankal yahudu yahudi ni arrinjiwa fa yano walan nasara nasara ni wa hatta gayaro tattabiya millatahum sai dai adin nan islam ya za kwallimi adin nan yahudi ya wallimi sai adin islam ya za kwallimi nasara ya wallimi akwani anjara ayyana nabi rokamande to nabi inda yin kwaje ta yaji ai har abada kuma da lura ne yahudi ni anzi waye nabi rode ni anzi waye ni anzi waye kam nabi ya ni nabi ya jiaiwa ala tina da ni gami duniya ni ngam kam wajana nabi mbodi ba sallallahu alaihi wasallam biya mabiya wanda tande afa insana diba nan ga din nabi adam min kidaniya karu dubu araku yardiyo hirakka yakanna nabi san dan yara nan isa timan nan kan gayam ya wayar na yi yon bari nabi niyara cinjan lura ni wulera <clears throat> andi biya nan kan gayam madi nabi san dayaro nabi san hulan kan gayam bawaya kama da ni mangar nimi nabi isa kalama wai zakara isa bin maryama isa ta zama ran bai wulji ono ya bani isra'ila ya nabi yaqubu ya allah ono inni rasulullahi ilaikum yana ukkan gayam nan dira musaddiqan lima bayna yadayya kitaw hun ya zawo wacce dawo inda kan malam hun je ruji nabi sa da ya wuji kitaw nil linjil ladhi tawriya karijin tawriya jihan awla inda kan malam hun je ruji malam ya nan ni ya tujo tunum tiba ya zo korani le ni me libiran ko kotonun ko lan ko nalaran adin la asuni me kadim sala noyin ni wala noyin ni mi kam niya zama atimato jodidi niya nam nama tituji halalin juwa niya musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat yana kitabu linjil ala warasina hada a ajire jana wana tawrat na wana koro wa mubashiran ku al-wushr nan diro yiddiki yana bi rasulin kangayam la yati ismin badiya udunan burzikiya kangayam la isi yana kai kawo nabi tamiro fa cun juma ahmadu yana ari utiro hangangam da wasku min kuri hudiyo dal diyo almatun nabi makalan ahmadu kirgu fiu ya kan kenan ariyo tiro hangangam du wosku min kuri video dal dio kallame akru kirgu fiu ya kan bala makalan tambe waraje kirgu fiu ya kan cida burdiya isi atiya ya sarai wayo nabi sadidi didi o sabtiki yana kirgu yar ofiwa don nabi katambo تايف أنجانا الإنجيل يترون ترونا توريه يترون ترونا نبي يتودا ترونا تورين سسارة فالنبي يتو يكون يديون آمي حتى نبي موسى عليه السلام توريه ذا كراجي سسارة فالني تو نبي أو سسارة فالني تو نبي ميو سسارة فالني تو نبي هندي توريه ذا غناجي يكماني وي محمد واتي وندي توريه ذي راتا تا تا تا تا تابيا بيارا نيومبر أنوين تنا ذنبا الله ذي بأنو كونجم فرس سمانا نمكتارو kama ndengo neno nabi mamba da noni mi har tunju kori mi cha tina ngaroni atore <laughs> ma ni unji kiwaya taure na namgala fa to yahudiya taure ya turan na yamma da tuturana nasara ya linjil ya turan na yamma da tuturana amma gayewa ya ayi nan garo balarabe nan garo gayewa ya makala ngarte man nabi bawo tada makka bula na yamma da runju tan nabi makka biya daula makka ramba. kam biya nabi ya tambo Bula makka ya tambo nabi e nayi mamoɗo sallllahu alih w sallam rondi tambo ayna ngaro andiya andi haraba da har nabi mboɗa ga yewa ibnu sura ya boya ibnu sura da malam yahudiyan kam tiro ilmu haraba tiro hodo ko lankara madina ya ngawo nabi le no ibnu sura ya gono doyo ibnu sura ya ne ganayra ibnu sura ya ala la niyama en jikkana on nayi musa la niya en jikkana ono taurela niya mai jikana wani ala don na am isra'ila lo burin kaje kwajana niya mai jikana ala nan garo ala don niyo ilmun jina mai jikana undu yana ni na biyar. ni makan gayam jaman gyazuru to ayro wasu wa zino yana yanzu yayan nan kuran da ba waje nan garo waye <laughs> ibn sura ya gayyana to ni musulmi wallahi ma bare yahudiya nasara man garnimi adin islam ne imam bade zai kalalan tawade adin islam ne imamu da turna an tawade ala ne musulun mun jinna zara gore ne bare adin nan ban nan turo ngawo haraba kolluwan ngawo turo hanan ba to adin ala ne musulun mun jinna zara gore ne sipa adin islam bede sipa adin islam bede wana to ala riniyo an dia musulun ba ala sanna zara ala gore ne kar musulun bi awo kura awo kalangaye ni fa awo don na biskeni yahudiya bare mangar ne de nasara bare mangar ne ala kare ndero ta ya salula sadia ngoniyo radio sadia ngoniyo television sadia ngonio mota ndio sadia ngoniyo diriye ndio sadia bayo makandero le niyo dadaniyo ala kare ndero ta ya cirna amma bare halin da tunda tandilan bawo nabi a casarani luranga casarani wala nitabata awahu mino mimba ni majaka mina min ilmi innaka idan lamina zalimin wala nita ndia gamba ayo nido don tandiya giya ma bayo turo zalim bayin muhandimi yano nabi ro ha nabi maro bare gami chana ni yehudi ya gami nabi maro gare gami chana ni nasara gami nasara hao chari ya rawa nasara didi yehudi maa kwa jana tandina nkalado ya yalla sana na ya yalla kru tulur tulura tulur tulura ya miya ya ya sawdin hudin chungomba bomboa ganajai ganajai ya ya ladaro di ai samma nabi isa na yaro chuwa chani to hunde sim ju kumja chani sim ja kumje kam sim ju kajina kiro bange chani yalla sama sim ja kumje kumje ya a biskiya hunja da salat ngoje ngoje ne garaje ya kano sim do kajayya anda bombo ndo di bao nandi kam go ina nonuwa ne mo ngozo sanifa fa ada ibale ko lan sakarai tan kiro tulra tarara wala ikrami don sakru min da ayi gundun nan bombo da tudo nabi isa gundun gojo ne mo to gundu kirawo mandoro isa ce allah ne mo ngodo wala mando ce ni tayro kwade kam karan dongo ina de ada ilan fa allam zai yallala ni amma ne gami ala kan gami bagai ni yanzu dana kawudin jin yim lera wajat jinzana ne adin islam bai za ta yi wata yajin ku goman jaba tabi gaira islami dinan falan yi kubana mino kam adin islam bai zan gorolan adin garin lalaci da tumo iwa wa bila kira da minal khasirina yim lera wajan ko ba wadaji to ayi islam bai zuro ashhadu an la ilaha illallah wa annan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba musulman ba adha wullimi angalte masalani minon na yuri men numi ay cerna adi, ade wakajina na nabi dhikri hindi o leno kiri uhira hirako kam galaji ni makura roji lene ni makura roji ni kiri uhira ku zai turan leje dona Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar chani ar kiri da leje kiri la fangeno zikir da dimin jukul kawyar chake sahabi annabi ya za Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar sini kapke ne usamatu kajar pet fikke ne kala da pan kamya dimi da gace sabkara tayye karara ma mala jibril jukyan nabi ro cinan abdun juwan den ne no wajo ina sahabi an musulunci sana ina fa kam galte masa aljin ne fa ai da chudo ya ayyuhallazina amanu ina ya nan ni mu'mina idza darabtum fi sabilillahi kariu lenuya fatabayyanu bincike da wayan mana wala taqulu barana ndiyo wallahi liman salama kam kalima la ilaha illa allah kalima don nan lewaye nan ndiyo gumjana adro lasta mu'minan mu'mina wallan muyu baraka muyu mana tabata guna aradal hayati dunya liman dunai manu nan garo muslim ya juya kazalika kuntum min qabl ayinan ndima laturon kirdiya don ala musalmaron jida roci yano di ayinan ndima laburo kirdi don ala bo kido yano kam ise la ilaha illallah wulja yeju yano undu kam cejo usama to kam cejo usama to ala kinge me sabi anjo turon kam tiro tirana roba chama hibbu ibnu hibbu lamboje tiya kirawo mata za kirawo mai lamboje nabi ramba waje usama to isin ne a cinole ne a cini fa fa zoro leji nabi nabi usamatu aido na cidiya ya nabi fuka kirjiyo kiri wuram lan walja na karda raka yindi ga mai masinin dimi nabi ya lewa ni me fa numa ko usamatu ga ya raka yindi kido nabi don ko sai nabi ya wayan ya rasulullahi umma usamatu diyon kirawo manam di diyon kirawo yace da ina annabi musulmi ya jin ba zin dawo ya rasulullahi kajar rizaro diyo wuliyan la ilaha illallah zaina afala shakaka kalba huwino hmm. karu za falle mana rayyano ala wule wuleno ko kajari ruwe no halle mi akiram yeno karuda no ko jiki wa nabi ngarte ni ba ngarte zembe tirini zakaye tinni hajiyero leyni kalima bi la ilaha illa allah tiro uljo kala da kam gero mala jibril jannama ya muslim be ce ya sanawa usama turama am ga burada tira nuko ciya sahabi ya ce mai wa ta tamoywa tiro no chaiwa ka opindi yero le na kamande kamande to banju tumoy ala kan gam tiro no ko chena to kam la ilaha illallah wajja cherna ba musulmi jina ngawo la ilaha illallah yan sala sala diye yongune dalle sala rawalji fa a bengum tirio bakami kuye dal dal kuye ne wai al sala ai sala ne la salata li jaril masjidi illa fil masjidi kuma cikin masjidi lan sala ba sai ciro masjidi kalu ya rasulullahi wa man jarul masjidi man luran ya san makam man wa yasalu biya anil ukalai ma wa yasalu biya an gairil ukalai mata wa yasalu biya anil zamani aina wa yasalu biya anil makani kaifa wa yasalu biya anil adad kaifa kaifa wa yasalu biya anil hali kam wa yasalu biya anil adadi ayyu wa yasalu biya an jami ma takaddama na haura man luran ya san makam amma maciniya kam ni arewa kamja kam ni kuma ni jarar masjidi wani ka maski masjidi yaro kala arba'una daran yana masjidin yalan hwala hudiyo hudiyo ya tiron ni karam masjidin hudan hwala hudiyo hudiyo tiron yin karam masjidin anamin hwala hudiyo hudiyo tiron yin karam masjidin ganin hwala hudiyo hudiyo tiron yin karam hannun min wallo ni mi sari ni miya alhamdulillah kalkal sura num kalkal faral nonin ba sunna nonin ba mustahabi nonin ba kabli nonin ba bari nonin ba mufsidati nonin ba mubtilati nonin ba ilgai nonin ba binayi nonin ba makruhi nonin ba mandubi nonin ba don lada num tiro sara ba yuwa ha koro fa da hudiyo karma ci kasu gezaira arin bufal ko ga wali bufal ngoni me yadame a tunu murujayya bufindi ara kun kilinjani findi tuluri ngoni me walli mitani aye ha <laughs> ah? <laughs> karma kazu ina si da zai ba roji to fa zo masala dima masala da fal mazini hindi tuluri han ne min salima shartu musirati ya no namba dor salimi no ne salam je barin ji jondana sini me yindi kudimya sala ngoya ba didim dor sal ni bidon raka uro kidam uun salam gem fali ramba ba din jondina dor ni bidon raka ara kuro kidam na bira dini di sangama sal ni bidon ba din jondina ba didim dor sal ni bidon na tururo kidam rara salam ngoya ba didim wuskuro dimya ba ba na dana pa mufti muftilato mufsidati u ara kutunur ani saman yadda mi ba didi mi yoyina amma sa wuskuro kawangamiya ba ban na bana sai sala gade lasar rengai don rengai le sa rengai sala diyo diyo da wuskuro dimiya ba ban na amma uro dimiya ba didi mi ara kuro dimiya ba didi mi tunuro dimiya ba didi mi wuskuro dimiya ban na sala mai ruye ya kun salam zai ngesi me diyo ro kidum ba didi mi uro kidum ba didi mi ara kuro dimiya ba ban na asunu wana sala suwai yindin salam jai ya kuro kiyadum ba didi mi diyoro dima baba na alma mutilat musidata to konga fadan salnimi sai na rasulullahi masjid madina na kan bu kru hilara bu fa karo chutti ya kare ya rasulullahi allama ni mimma allama kallah allama ni mimma allama kallah awala ala ni allam jina wa allam sina ya rasulullahi ala ya kinga yambe mai ya maka isana talala dunimiya bilal so ko babu na laratu so Eh, usamatu so kar ma so fani ma'ana sumayya yanzu usamatu ya so wail so abu huraira so ani tala kalu tiro cara, kalu zama karabe suno ba aima ba fan jaba kamun jaba cina nabi yan bojai a lusafi am diyo, amma ne a duniya andi musulmi yara kirdiya maka yi diri. kaman da bare dunin miyano dunin ma mayano malam din bin cini me kara me tsukumi yano mana Allah fa nuwana malam din bin cini me kara me tsukumi An ya dunin ba ta yi musulmi zai wa kwa kan zai fan zuro wale kaman na ya sari wai basa wata walla, an jahu lama wa yi yuridika Allah ya zakka aw ya zakara fatan wa zikira amma man sagana, han talawu tasadda wa ma alayka Allah ya zakka wa kan bo isa kyalani mai yali nan garan ani musulmi zai wa diyan gariwani musulmi zai wa kan bo nan maza tai nan moyo bar kan mu rafuka kirmi kan mu sa fuka kirmi wasu an ja hulama kan mu isa kuma iri rika lalawai zakawan amma mani musulun jan niya a yi damin join kan mu wade nam tayar mazar ya anon bayan au ya zakaru biya wa zikir da kado fatan fa wa zikira wa zikira fa idaji kado anon bayan amma mani sagana gari wannan garan fanta lawuta lauta sadani ta kallimi no sallallahu alaihi wasallam kan mu wala biya kwap jele ne ko kida bar musun jala tutule nabi ferje bayan nan mewa Koron korom da kalangi on izini se fadan sari kiwon tada ne ba diu ne ba kamu ne ba kare ne ba kir ne ba uye kambu kamu wa jense suri ba har ta sami tastamiu nida'i sa tuba ni miyayen kala na nam hakiyon ajib yan are masu da yoji wayan aye karmaro ha are no ya rasul arani ke iski wayan lene fa nan mo je tu me akude masu da yoji tu ne je daga yare no fa amin fadon sarinimi ni gurjam duno nan ba sala nan bawo biya mana e ba wa sala nan to sala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ngawo sala sala dimi anda sala no dimi malum korimi malum bero mi woro sala lenimi duna mani mi tanji korum ba tanji or korum bawo wollo korum ba zanaba korum ba hayla kamuni be dajina e korum bawo nan kende o dajina e korum bawo alhamdu korum bawo sura korum bawo ruku korum bawo sujida korum bawo leira korum bawo a a duna kore duna dia kore ibada dia kore sala la kara landimi maniyo noniyo na yawa duna ya manoni miya yoja kasu kara noni miya dore yoja bare noni miya dore yoja kida gwamnati noni miya dore yoja ya noni miya dore yoja ayi masai kara ni me noni miya dore dimi kida duna ya manoni miya yoja wa barta alai biya kiro kwalandimi har abada hazar yeno yojo sai ne ni me nimiya sai nonimiya korongawa malum bero kudini koron am ya kuma ziriyo sala raisa isa yana nabi tilo sala rasulu yindi dinga sala ba rasulu yana jawari arba anga yana ala tiro wuljo na nabiro kaman de kalama inni bari un salasatu ru'usin yana kala ya kuro ko kam ya kuro ala lambon juba ala lailatul isra'ila tiro wulen yana wundu sai yana ru'usun su yasjuduna li ghairi layi, kam na gunkiya ala ne ala yim lera wajatiro lomon jobaye wa ru'usun su yasjuduna bila tuhurin ko bila taharatin nam tayir bawo tinga, mazi tinga wadi tinga ngawo bala tinga manni tinga nam tayir bawo tanji bawo tanji warba kan kangayim leji na. dayino sabiya dayara, caman nabi huro konon ba hunjum malaya mala jibril hunjun ga hunjun kayilo kam mali kam kalkai <laughs> rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala ya jibril hunjun wa jibril yakfa wiyan fanimiya naro leje ya mala ya jibril ta girji ga hunjun kayilo are ni ma yitamba ngal te kam tiro nuko ganaje na ba ngal te kam te abacce ba sai kiri odiyala ade jarabtu alai kala kala iraniya kala kelele ni atsawan kama maziwa tsuwandi nguro ndo kala kelele ni walja na ya balai inja wandi kiri udin kala kelele waira sabiya nabi yadi wezi gada wata mina alika tubo rumumin na maqaida likital wallahu samin alimun suwa marina nan tawani me lumba za taniya na kamani ni nabiro tubo rumumin na maqaida likitali mumina kiri ulan sali kam miu wane kura ndoro kampindi wane kura ndoro kampyaku wane kura ndoro kampiu wane kura ndoro kammya wane kura ndoro ndo awo jina da gaiwo barata kambinu nabi leje da kiri udi nab keno kala dan am kini gina ganayen kini wuro da goni ya kiriwi kiri wuro kiri ya kala da kiri fitul keso kiri ya kalimo ko jana ngirim jana dalo ko jana ngirim jana kajar yambar ko jana ngirim jana pulet swala gani buraydi cini ye ganima tamira kashe jade kashedin doyen nabi agure ni weno kai andi mana no ngayo am piu cinio ganima cammiyo Akwa, dalo kirdi yengirimji kanima kirdi yengirimji ka shadin do nabiya gureniyo gureniyo wao mana mo ngai wao ba kala faida suna na korona a wata na ramba bari min ja ta ni gina ya wai bari min ja ta na nabi ta ya gina jina gina jane da jane karimo kirdi ta zai arfadilla kirdi ta zai don na kamar da sun masarafa kuma yana an humliya bataliya kuma kirdiyadur ala wallo eno biya musulma to bari min na jana mana kuran jaye saba jana kuran jaye mana kol jana wallo eno ala kirdi wolje ise kajaru jungo jana ni karimo ya keshi nukonga bari min muna ton chaman kam ne wanjana <laughs> ni keshi nukonga ba kajaru jungo ina ni kajaru numna ton aye kwa bedayim kirdi musulum hitolo cheso hatta kultumu anna haza wadi andi naran se wondo wa rasulu fina kinga yam turon den kama ande no kulhu min indi an wasi yano nandi makalan daro diwu yano inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ayya haratin awna wa ma asabakum yawma takal jama'ani fa bi idhnillahi yano awon yim kirdiya masalan bai tadola nandi an jawon dana ala ya amarila ay nandi ma badar nin kam pitulul yejue pitulul geruwa kun nandi ya pitulul ce sana to wadil kala yamun dawila bainan nasi yawmun lifirkatin wa yawmun lilukhra jenin mbole ya miya hunu mero kwalimi na? tiye chai na yo a ah, ni runu miya to ngoni miya to na nima makala ndoro diwe no ala to kalando ndo kilde ni amasi wana ndia njo ndi kwa annabi leji donna dayon dayana sahabi ya dayara kwa yim kiri uri yazun cerin nju yindi ada chidi ya yindi seme yindi kirri la bakte nam jano kama annabi ro bare buda to an miyano cha buda tuwa yana ramba nama ya dirai jihin bai bau dirai sakara ya bau dirai laza ya dirai hutan bai bau dirai hawiya ya bau dirai kanu tulu sama kamci chundi wata kiri tilo duna mbaro cha wanji da biyar wani yana biyar. bar tuwa ne mina to kuwa nabi da yana sai na bakar kaskala kan mai kudewar kam yan nabi yindiro filiya falda azra fal falda azura tuskiyan sai na bakar ya rasulullahi na tan ayyana kauri ladi ona na ti kauri dawo madina ya fa kauri yana amma ne awul jada fanu wa nan dir ai wul jai rasi narun kalani kannu aini narun simmi kannu amfi narun kinjani kannu uzni narun ni kannu amfi narun kinjani kannu fammi narun cini kannu yedi narun muskoni kannu batini narun ni kannu rijili narun sini kannu suro kawri yan fa amani ala tariya hanu ya wara to ya ya ammani ay taro ali sollo da ni don wando takiyano salaba ko nga sollo da ni wando taki salanju ba aina nan gar wollo tidiya ba wollo ba saldiya salaba ko nga sollo di me tulo ya ku ganani ko kaw ya ku ganani ko kiska ya ku ganani ko tulo falla ya kuro ganani ko kaw falla ya kuro ganani kiska falla ya kuro ganani dere zan chollo ba kawye ba tule ba kiskaye ba ngolondo dare ngolondo chinne chinne ngamja ngolondo mdat tullimya tanjinum diya andon ngolani adi biya no azao chollo etiro chadika olera wakajigro churo kawri to di enda adi churo e bola hanode wanode kolli hande wa ala ala kullumi nguro gidimiya nguro yalamiya kullumi animiya hudemiya kullumi masiwa sammani madimi am nguro wode leni baraka kasa doyi adi yero baraka sa doyi lolomo alma darani wului kulle kulle kulle kulle kam kulle kulle yi kororo walji yimle rawa kaja ade kam la kulle kulle kidan zuro donna tadan zuro wa hajiro da doyi wono yawwa bismillah na a ah, kira dai sai kira fataniya fani ba na ta an zura wulji makarwa sado yawan shi kenan ta zuwa ta yalaje karimuwa ngoro laro lera ngoro zuro lera ne leje mai gari fa zan jikira awa ta man kure mai gari amma ya taima wararo nasara yake kirman jakimo mai gari din jikira mai gari don na ba za bune kasam kida karun cari nga badi bawai no bawai badi koro chulum bawale koro da machulum ta da burun jakki ce kibiya bulan da ya kwalle na bulan bani bawajina bani ta adam na ya bari sisira niki koro koro da machulum kwa ta ala kanum biya minti falle ingoyen ngoyena nabi akan nasi min kiro sallallahu alaihi wasallam ise bala biya sawu samjena balara ju chayar wale nabi ta zuro waje ba nan mariyar a wace ke koro waje na nan bayan nan yana turo bula nan lalan moki da anjiro yana laka gidi miya hude miya kallami yala miya anin miya kallami malam ba malam kuma jawa kallami mai gari a mai gari kuma jawa kallami kasuma kasuma kuma jawa kallami kulo ma kuma jawa kallami abu ya an ba kallami ni ma siwaro kallami to hani ba na <laughs> masiwa nga abu ya ni dimi masi wangani hurdunjo adi kida numbo donna lera wala nima bawa nima kororo wale ko annabi a wata ke karmati ayi suke shafa kana dhiyano. Kulim uro wasallim ya me wasa diyano ala manan garbare koro lera wale jin niro kia tia ba shafa ayi koyar to kam la motiri nun ya kororo waji koro turo kaurin azawa chadi. wani yo kolliyo ba azaki da muslim beni muslima muslima katen jan gaba ba katen jan dum ba katen jan wadu ba razu ba mana dio ba awadibi ba katen dong yanam na muslim biya tiya muslim yanam ya no tilo ba no tilo atiya kal kal biya gaba ro tiya tamya kidanam ala alawaji wazu ma ro tiya tamya alani wanji tiya ni anji da ala waji to abi yaramba lala moram azaw kawri tadiyon to masidio ismi tayir isimi kwa am di. kam nam tayir ba sari jidi ala lamun zuba ya kiyedi rasun kala dona yasjuduna sujud chay wayar fa wana qabla rafi al-imam kala dona liman dubci iyo ayro kadi masjid ro liman ruku tirin ni ni dimi liman sujuda tirin ni ni dimi liman salam ni salam gari am ya ku masjid yo sai ya ya liman je masjid yo yisi sawa alimanje maziriyo yesi kanna alimanje maziriyo yesi yeye alimanje sala nzuba ala tirogeraji sawa limanje sala nzuba ala tirogeraji kanna alimanje tima salaro yeye alimanje ano namba kama ni limanza ma ngum gana la ndipchiri ali <laughs> yeye alimanje ti ma ti aji ai kera nabi inna ma juila al-imam li yutima bi masalato liman na wace ke hunu mace da na yi sala ndottu mo juwo nan garon ni hun jiro ni anje da kotiya gayyara limanza ma ngum gana ji ni gana ni adi mana no ba wate ko adi to sawa liman je kama liman ga ta kar kallo chadidi rukuro kallo le jai kallo dan jai sujida wa kallo le jai kallo dan jai liman ga ta kallo salam jai tiye salam juba kanna liman je sai liman gana ja dona gana je liman dan ja don dan salam jiya salam ji titi lonjo sala waldi ngalar asuni yana to masiro sala de ko dio rokra kala sala ngawon zakka ala ni on le manja ala ya ngor ni faral di u yindi di kala tala imba haji zakka kala tala imba karma ura zakatu lo kana ainin tuluki ya liman ni ba ma amma kam liman za chutulu ira kam karimo chana fiye chana kani chana dimi chana uli chana chutulu amma kam ba kala nyo zakka faral ni to kani mhudi uchidha tilo himi dimi ni mhudi uchidha tilo himi hiu uchidha tilo maimi hira kuchidha tilo maimi hitu lutidea ya tilo maimi kutidea ya tilo maimi hila aroleja tilo maimi mi aroleja tilo maimi Mia meuni ntilo imi Mia mpindi ntilong yindimi dimi ya kanyanga. Kau yeri ndio lejanga nga yindimi yeri ndio leja ya kwemi. imi alamaniyo tieri yeri yindi kani yeri yindi dong yaku dimi yeri yindi dong yaku alamaniyo tieri fa Hei henam yaku dalokuru yindi ya imi. hudi yoro leja kana kuru de wayi karimanum u kani fal meu kani hindi uri kani yaku hindi kani diyo karima hindi uri karima kuru hindi ayi aram num baran miya jo me wonde me holimi bu me wonde me holimi kulon kidin ba ko wuce to zurun kidin Tia hindi halimi. bu hindi halimi. Wuli nan milion fal zakayar uskuwa sai fa Saati dia. Saati dia. kambe runin runumbe kasu curolan bawo kanum marara kan dawo me ndingo leja jikka ungan gursu fin hindi wuri alai jikka me huncingo fiu miliyon don don jikka hindi wuri turumi. sala ngawon zakka leman nan ba wanda to zakati yin be menna la ilaha illallah dubu miya dibi ti nan ma zakka wuri ana ti nan wuri ana kalima fiu kalima fiu kalima fiu kalima fiu kalimo mia kalimo hiu kalimo hiu kalimo hiu kalimo hiu kalimo hiu kalimo hiu kome sio na mtu ilo kalimo hiu sio na mimi ndiye kalimo mia sio na mtu ilo kalimo hiu sio na mimi ndiye kalimo mia kinja na anam kalimo mya kachi nimbe ndi pia kalimo hiu hiu nuko anam kalimo hiu adhi kalimo hiu si nam kalimo hiu adhi kalimo hiu yu mya dia tinam ndanza kana to la ilaha zakati ni metri adu zakatu abdanikum bi kawli la ilaha illallah ti ndoy e zakata ngallo tulo la ilaha illallah la yo ni le man namba e la ilaha illallah de zakati ni betuli tayro wale ade ngawala sai asem kanda ramadan ge ninga dondi ni kanda ramadan da aje asem dini kam nganzu dondi ni da asem cidi wa muslim ni amma ni dondiya kala amnan bawa nga biya. asem dimba ra waja toni muslim ni uye ti mahaji ala ni wala manje guzili nimba jawal kalewa duno nimba ra walja tala mi haji dimi ala ma muslim ba wala ma ala ma islam ba ko sai mumin bare muslim ba wala da mi mumin na wale muslim ma dira ma awu wala dimi kari yamba mi maliyami kanzana dimi nambaru dimi kam ya jimi muslim dini wa wala wa sai sa mumin na wale miya sa mumin na wale miya kari yamba ba kam yejim jimba kamaranin ba dundin ba tarwadin ba tarwa karman mangariya da rariya ga hawkil da tima tarwa bai asir kan bai wala ku andiya tima ruwan dare ga duniya da waljo sawa nim ramba kani fal ciwu yar hami he ciwu yar hami kalimo kiwa bula alma burde mai kwallin ala dio sertina to ni ala korin ba tarwa alhasadu ya qulul hasanati kama ta qulun narul hatabal yabisa tarwa kan bai da dimiya kira nan gala samma lallan gamdro ko kajim no ko kajim kalawro kan nuyi tamba da yoro juyi kanum da de juyi tiya da ni juyi tarwa yindi duna lan dawnja kam janade kam kam be sarwa janade dawnum dunan kam jaifa malam malam kaman jawa wajina haldi da wala kam jara karma tarwa diramba burde malam bayana rode walero aade jahillai nala Malam malum bayro buradano malum abiye malum kumanjo wayna hura wayna hurade hurada wayna malum abiye malum ala wayna masiri ade masiri ala wayna bi adero wala masiri na kamu adaya allahu akbar de Satu satude allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ala ngoro mai ba wa an la ilaha illa allah ala ngoro mai ba ashhadu anna muhammadar rasulullah ala kan gayam kanga yamma shadda na. hayya ala sala aro salaro aro kasu roni wayam hayya ala sala aro salaro hayya ala fala aro na nuwa kura fanduiro hayya ala fala aro na nuwa kura fanduiro asarnin kanui na ina kamu alai to tarwadi awoku ambaban najina ditima musulma musulma katen jan tarwa bawo katen don yarsun bawo katen don wazo bawo katen don duhun bawo ai san ma sai zan ya kira sedan andi wani nga sadi sedan yeduno konyo kam sedan yemenna kor shayatina linsi ala nga yeno di shayatina linsi se kam sedan yemenna ono yuhi wa yace di balum ibalin zukur wal qawli gurura adi mana adi ngoje chudi adi mana adi ngoje chudi to le ne wane ro wulune wane ro wulune wane ya huro yakiyo e bala layo kan bala lami ni mai kurmi wallahi ni mai kurmi kan bala lami kama bala ala miran ba ala wani kasun ju ba wara tudo kurab ala wani balaron leji am yande do na dai malam bande ya bawa ande ya ka ande ya ye ya ande ya sawa ande ya yande so ambala gasarira dai ambala gasari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah kamande yande ziyara nguron do chudna sai kamande kuka kuka dare da chairman dai wala ya ta'una mauti an ya gizul fara wala ya luna min ado adoina lanin lakuti wala bi amalun saliya na ala gwadacin na ala to godimi na ala gwadacin ne girin jiro ya zama makonni a ba gwadacin na to yin bin kunnin ya godimi to ala ku goton da ku don kadariyan Ca boro man diena don na kadar jini. sai ku kamande kadariyan goto za. to da ala da goto sai rewaci cido alhamdulillah ala da ngoron do rasu do ala an do ngurnozo ala fero an do ngurnozo sai rabar sera barra chokala ya kwaza ora samaro ala ta ando maduro da jana an ande roko kira ya kullum sawande kullum boyim suwa kajira handi bulandero le no luya ngurno do dalle cani. kullum bo ni manan sai ala sai gurno zo ala saya kale wala tsudo na de leje de ala kale wan tsado ala bare wura hurumzo kasuwar hurumzo siniyar hurumzo kam sana ba ra sana cho kam kambo ba ra kambo cho kam nan lewa majo ala nan lewa cho kam ba wajina ala ga wurzo kamande bara sallallahu alaihi wasallam ila azma kanji adam naro to alhamdulillah tayi jama'an bala gasari bodu biya a wadon na ala ya tiri a wayin dima ala ya lamarin jun yakuba ala nabi duniya laira kannu janna kiji kutu. anum yala gidi hude seme cidi jire kari ala ye ni yakuba biya yindima holli dibi holli ngara <laughs> ni hanga labiya kireni ni ngala ngoni mi ako ala ako iblisa rewodi ako ala ako iblisa ako nabi ako iblisa akwa jawal alai akwa jawal iblis ai akwa jawal nabi akwa jawal iblis ai akwa jawal jannai akwa jawal kanni san magana ala ai magana ala ba ala mara kuma ne alam naji allah ai ne ne no sim jire roye ni ron jiddi en dia wono sim ne me be ala no namba sim nam abi karimo kuru dia wa fiu abi kuru dia wa fiu yu mi adija na mandi mi karma simuna mtiilothirie kalimo biu bia njubi acha simuna malale nime likita ene yume na alae alae wakil njuge na ala niyo simu danjekaladia kalimo biu yimi adona simu pal danjadi yindimani mya kalimo mya yimi adona nilo simu yindi danjadi ayim alaro kyautaro ngero sumo mani mya na alae kalimo biu yimi anji falmani mya di wuri namba falmasa zina yamba falnjade saptemi tiro be kalimo biu ayi ndi mani gito kalimo mya sumo ya karimo fiu adi a yi ayi rambo ha kyotara ni gado fa ka ni me da ramba kilo ce me da yu mi amba kalimo yiwu chiri ba yu mi amba nga ra miyan ba karimo miya yin ba ala rayim mu sinu karimo kalimo fiu falmasu zina yamba dai maskin nan mu mi sifalla karima biyu mi fanja kaladi yindira mi makarimo mi ayimi ala kyauta ron gero rainu ko nan maza abi khinsar ala yumi mi karimo mi wuri ali binsar karima mi wuri usta karima mi wuri sababa karima mi wuri ibham karima mi wuri ala ilan yumi ayim alaro kyauta ron gero to nuko di zamda mani mi ambanda karimo fiu tilora ko e makarimo fiu yimi nuko pala na mumi yindira ame makali mumya ayi malaro kama da sarani to alam naji allah aynaini sim jirero ya yiddikini ana ndio nja dikini ana yakama ndio ndio sim sadamba walisanan telam mana ina ndiro dikini ono andiro ala telam sirna telam namdi kalimo mea telam tiro kalimo kinja namadi kalimo mea yumi hata akaliwa mea yumi washa yi ni ka kachi ni na iron jadike duka ne wa Wa dai na on ndia simon jakke ni anaje dai ni jawali indina yeno ako jawal ala ya fura ala kali ya bawo kauye bawo bala ya bawo ngibi ya bawo kajai ya bawo ai ma ba Ga a kale wa sila yile ni mi ala yaro adi ya jawali iblisa ya kali ya kawa nyamal hangal mi ga mi jawali ngibi ya kali yaro koroni aja kannu jadi to ala andia simon sera jawali ndingeno jawali fali la wa sahabul yamini am kamborambe menna ma sahabul yamini gundusa kamborambe ro noni mi janawdi fisiri de makododin kasulu kari ba e chidi anyeno saba woni mi amadi kuma ndede yano ninu ko kambara me le mara ma no sa ba woni me kasulu kari ba wai cidiyara ala e kangay ala jire cerna wono kasulu da simmi rakana sa me duniya tulu da yeno kari ba wai no ta dan judi gumdo yano. kalun judi sumo kama ga yeno nabi ran cidiya na ka dan yeno watal himman dodin yeno aya ba ya fa nan min kamji wo sai le ni me kasu je za yen so ni de yumi a a fa nan min bole dibiya korat suluya hujiya so adi kare duna yana na zama sai ina laro ya zama yakmi adon bafi a biya tulu ya ma ba hona fannami watale don. wazilli ma madodin kaudi ya fannami wa shuwalo ya ba wa fannami kaudi ya su yi ni koro tinin ba kawo wani a kaudi kalkal wa mayin masu komin ingi ya fannamin garmji kyam kirife ya zai burin ba fannamin garmji kyam kiri duna ya zai ti timbiya lan tulu buwa tawaye siwaye katan tulu gina ni mai jibci laira ya burin bongaram ji hannu mura kuman buri kiye duna ya zide amma laira ya zifa hannun min burin bongaram ji mal duna ya haram kala ngulondo ya zaɗo na ya miya tuba ni mi kauri wanga ya miya sa kauri ladon don ke kiskasi da cene buji fiyar jafa karam da fadira kala cai kam hoka fadan gani mana ba na lamar jiba na zanar karba kam na lemi sala karfa ka fadan ga ya na haye ta wani ngarmun ba nan ju ಕಲಾಂಜಿ ಏನಿಗೆ ಅದು ತೊಕಂ ಮಾಲನ್ ಜಾಮಾದಿ ಹೊಕ್ಕಂಜು ಹುದೆ ಚರೈ maliyo ingi kolwaye gal gal gal ni de runjuni di a tiye mal wi wi ye mal argilla ye mal sukuda ye mal harama suku dai mal ay maldi wi wi wi wi ye tidro ruwaga sa fit fal girni me kinja en ya hangal namdi kru kandaw ara kurtini min chuluy kanda ara kusi yaru na waldi tirimbo hollo yami adi nasara di ada irujuo amana njoliyo yu ye yayi wui wui ya da kirini me girni me yaramba sa kinja en honni me hangal namba ni akanda ara kura faidoi sai kanda ara kun don hangal lati namba waldi siyar nasara ma wulja toreo awo karma chasa idafa awon jai kala kala chok ma chuluna yara daradi chok yara Ai mara andino ninde sabale ora ye Kara mani kulu yana sirinjai ko ai mayano ninde ay sama sedange de kira ay sama sedange to kam don na kinja za ci di tuba jini lera oleja fakkan ju hudero kalace fakkan mu ni ma nan ba na wannan ba hukanum ka baroni o hule jayya hukam hedero kale ya ba na lama namba na to burum malle tiyosi malduna ya ni fa bar lera malla channa nangaro lera ma malla mele mi mallu giya yume ya mi a a lera ya za gade wa kasin min ma'ini yano malde lera ya burum min tiyosi yano la ya saddauna an ha yano kalarondoron jakiwa wala yin na hangan nan bai rinje amar ranin ba yana a laira ya za duna ya gade duna ya ziyama kala bai tsirin amar ranin mi koro to in burin mutu ya siya no in giye burin mutu ya si kyam ya burin mutu ya si kuma an giye burin mutu ya si malle burin mutu ya si sura fa nam janna idin di wa masu gub wa faqiyatin kasira o kiri tuyi duniya lan gal tema irin zu karo maron gani sura janna le ni ma fa nan min gana na ami koro yumi yeni di awo ala yake jinjo di wai karma mongoro ya yumi kasun lewin ya yumi ayaba ya yumi ra wuri nin mara mi wani kyautaro jini ro to kyautaro ni on jadi fado di fado yi yeni la mako tuwa tun yano jaman ko kodro kamji wawo wala a koron goni me bu mi yeni dam jai wao kanum ni yeni ro won jai to da kam nuko kan barame ka karu cimo na difa izi ya talaqal mutalaqiyani malayayi ndiya niya tadu yano an yamini kan baramba wa ni shimali waila qaidun nakada malaya raqibun na atidunga tan kuru nan me waskun tiya halkan kan baramlan fal waila ma yalfi zumin qawli mana la cinin min kani mi jandenin ba nilla la dai raqibun atidun na zan jandeni ma malaya raqibun na atidunga mana dimba di mana serre dimba lada miyo mana asharre dimba awa ya rake rakibun dabci a tiduno bararo ni micin ala ande yi sarana ana fa jama amma ni awon gala dimya tiyador kisiwa alada mi uruji a wadi bidimya kamranum kariyambum maliyam kinzina dim nambaru dim hasada dim tarwa azkar makira kira dero rotima tarwa biya ruwan dare ga maduniya iblisa ya kare kasu ya caman tarwa kishiya tarwa kishiya tarwa nandiriya tarwa nan da dili an goje kiro aroye yuo aroye yuo aroye yuo tani kamo pulitiro chakulo aile dimi ibilisa era tarwa nan riya aladiki to ndio nandilia sakaladirira kama nandilia chasio ibaliza tarwa ngoje koyeno aroye yo gali waeleno gali warayendera kasuuyerolera rayendera bareuyoroleno rayendera talayerolena layendera mayayero kyalo kai kai yara, kayera malamba yero kyudina kude yuyera tarwa la malamba chasio adi bakira malamba tarwa chama malam ka mana marami ah. hura ka mana marami ilmun kwanja rami kwandiji dia rami darajan kwanja rami ko ji a gambao ai mai ni yonje din ni gaje sari no karma sari no ai ai wuro si uwa injer ko nandiro <laughs> ah? Allahu akbar ya yede alhamdulillahi rabbil alamin wala dalin sura kala rongoye ayyo kam yim ai ni ronjo gaje sari ni to iblisa kariniya amma ninga da yu yawa tarwa zaira malamba na yenia aile de mi iblisa tarwa kude yu yera iblisa tayaro kikalado karma tarwa ina malamba ngoje nan jale zai yano ja tandi no jala ndia si wanza chama ndi malam ni ndi hura a malamba ko karen jale yano ja chale chaladi a inja chadi ya tandi ko lala iblisa ya kare chasiwo malam bayi ni wani ba sawan ju irin ju ba ba kurun juro juwa ne kare fa azuro iza ba azan jibke no jibke ne mai bula zai zuro lejene to malam wani bulan gayyadi iza ne liman ji fa zan na ira sawan ju zai fa zan kwa mai di ah chama malam na maki dio no bo no iso eno mai dio lejene boje ne kado kajiri wolde kado bune koro mai di bo no so eno boje ne leeno suwa koro malam da mani keno be ta hasara kiza malam to akwa fa mala leno wuro lawsar yuwo kudo eno leno mu yuwo kudo su ya kyodra mai manjera kona ise malum kuzo todro to dani kallo leni yono ti fadu madidi ngo lawsar da ngone ngre yono ngoje giro mu ngone ngre yono ngoje giro to chin leni yono chizene kyalura ne mai yedi yono kina mi fanja ni akol jiwa yono ti wa hocho kina lawsar e fanja ni akol jiwa yono hangal num ganale leni mi a num a wala jange yono na Huu mwili lena kana chinjwa leo njakena mwaitiro aonju ulie chierania danesi kitine kusoto dadi roenia mwairo wolde se alangoro kusoto nini ya ronjina chini mkina aji chine wolenya enda yene ara mia chi mana di mia chini mkina aji chine ara onju ulie chino tieti ma ara onju mjangia ujo malama chasi unia wala awul jaya ke dawala menna de ya sarai biya wuro ala awul sen yana to leno leno ya to sai akam no de kien le ara ti mairu en kam tino de karo malam ko sota mai majin le rani awosika roje mai la kalado menna doka me kam zakira njuma idi kwa wasika roje ya zama malam madi dauda kan miyon ruwa da turan malamai sa wasikan jayya dauda kan miyon kwan waje karinya kwa zaman zira waje ta hurni kasa sabta keno ai wajo a mai wa suno na wasika mai wa ne yazu keno ni kal unna qaro na wasika yazu ni har ma masayin wasika mai yanja tsuna ni kusoto sai wuro cine wasika chamje kimo hurro juwa ne kyalo kaira na daukam da don zakam yara tarwa malam ba tarwa no kollo ba na idi da wajen andi hura zai ci ne di amma na idi wa andi idi wa to tarwa kira malami malum baro biya karma iblisa cikilare biya nam kira layya ba waro ba malum da wurin jariya kan kami cewa da wurin jariya fandi ba waro dimi da wurin jariya diwa cewa da wurin jariya kasu diwa cewa da wurin jariya har don diro dimi har yeji to bare no raale cadi wa cadi korop ala annabi biya tiro tiro kolome aɗa mbayno to bonem coluna se reeni biya ala leja bare sen ni ala leja bare ngurnoden ni ala manju juba aro waljo. Bare ja bare conden ni kasun juba aro woljo hokkanjo tumdo wuri jadine korop tiro koleyam wallahi ro bare nummi bonem coluna ala ne ya ci fa. to kar matar wai gidan ne kan bare ja tuwon dia wane na kasu ci ja tuwon dia wane na lebaran ci ja tuwon dia wane na kira lai ya fa. bi ala tiro sai ya wane na kani ci ya wane na dimi ci ya wane na karimo kiwa bula luma burzumi kwalimi. ala na tiro ci ngulondo an magare gare bani. samma bianja tilo ma wulja jayina na karimo me wuri wuri bianja samma amma dazan tilwa? to kam ndama gare gare ala ni a gare gare ron gido ala ni a kuru ron gido nan kuru iti man jikando kawu ron gido nan kawu nan jikando kime ron gido nan kime ni an jikando cilin bon gido nan cilin ni an jikando duna ron gido duna ni an jikando duna ba ron gido duna ba ni an jikando gari ron gido nan gari ni an jikando tala ron gido nan tala ni an jikando ala lura ni ngai no de wa mal sanu, idza mabtalahu fakad wa mal iza idza mabtalahu rabbu fakramahu wa na'amahu adam na ala jarabtu tiraya ala ti anga loro chidi nema ro chidi liman fiyada cin juma noyini bomja fa yaqulu rabbi akramani ala wasiraya nga loro siro wane sa waye no chinya jahannama fanjino wa ma iza mabata lawo kam la ya ala jarabtun ji cirayya faqadara alai rizqahu suwaye bawo kajiriye bawo kalu bawo fadongala bawo suno bawo jawa bawo ariyawo bawo nandondi karuja talauci ada yero ala tiya ciria hoye kulu rabi a hannani ala wa wanse no cinia tiye jahannama raleji ala undo wajo unnuma wayni tiye jarabtu niye jarabtu imanin do godaji ngara ala kido to awo serre a malaya kamborombe di kar kar kar kar kar lada miu tiro dimi mi uruji ala ni a jaramje awon masiwa ikidin banda bari runu mici ni kamborombe di fa kolle awa ya kuro lejiya astaghfirullah wal jinniya rune ci ni fa jama'a ala ndi sarani koroni ngai mlara waja dana undengo uji kaw awa ya kunga asahur lai ulemba ne kwaljai to kakka duwazin awuru jana aramba sa wani ba waji chania niya kasalinje ne likawan chaman kan ba waja kaw bularo yakuiro a udiwi bula za jana fa kaw yado yakuiro sa kasalluwa dalan kalutiro widi. wuri halalen no kalu za no e wana kaban ani kalu wa wara saidi adi kamun mun goyeno ingin ci ja ta da kwa la maro ni aji ah yo da ira da ni ah tumun na da arjai sa ni ba wani mi aramba sa kaurin yi sayya wane ba wajina liman za tuluwo cifin didiyon go gana nocan cifin didiyon go gana jayya inda banum inda wane banjo akwani arci diyon gone Inda wane yanzu akwani arci diya wangwane inda wane nzu tiloa arci ya kungwane tayi india aroci ya kungono tayi akwa aroci ya Ta tayi diyawa aroci ya kungono cimun kenan ngoje ne tsoron kaludi le no anda hawa job job job ganaje chama kaludi tsoron nu anjore le no anda kwa chiria chiwa kwa dro ha boro ki ondo anda katiwa ki ondo anda Adi kaludi ma kwa ina ranga ini jama chura chumun jiro katiba so borwozo leje akwa bidin jiria kerje ne bojai wo kida wo irami to kalunum mala mane gana ne fa kalunum niro runja ne leira rongoni meleni miya ramba wuri nim halal ne chasiyo ko mane gana ne lakawa mane mi gana ne manangara kawum da ini anumi ase kawum da ja to likaban naza wuri halal lela niro lunja bare wuri kasu yela runja ni bare wuri ingiya yela runja ni ingiya mena nam tari aran bo hol bo yindi bilaja kudimi jika fiu jika miya kudimi jika miya o jika bindi kudimi adal manjo haram kama de ingin juma haram to bare luma haram bela kalu lera ni lunja ni fa tadana ne ba no ba ndosa ya ndosa ba wajayya bare bare kasu wala ne le kaban gonoi kasoro ngoyowa to yim no bayano kalu ala wuri halal la nuna don jawo bala nan ba kiska nan ba kawuri nan ba zamzam nan ba nalle nan ba sama ta kina kasulu so ari sama silla kan bedin musiwa annabi ya koti ne nalle da sojai kasulu da jawani sojai ingi kasanjai dro sa zanaba anje de ceri ingi dare dro sojai silla nam ciri juyi wa ni musulmawa to ne ma wuri halal lanca siyo risala ma chuduna kasulu da ka hurre na risala ani ma ya kimi ka hurre na gamdodin chanadi jawro kaska bubutu jawadi tiya ingina kimi jana na chadaki to ani ma wuri nim halal lanca do yindiye da, ala yakin gayam awodo na kura a ridwa wajinadi bare kalan kaso anja ni niyano adi karma wa kura ani ala on dio kaso bi ala isado ala o kaso ma ngoni waro kamande ndio chido kasu miyo jiwa shuwal duna karma direba to kasu ye dibi di kam chondi biyaji wali fandi mi abiyanum bawo kwalai kwalai mi kam duro to kama da imani ba nui fa to kasu kalanga ala kan gaim wani ba wajina tanya ainan talanum Wala je leji daji amma leji a tsuwari yallan jwa bando e kalan kasu ara kasu ba cin kasu ayra sai na abubakar da ne cin ti gade nafci siri andin biya kam kalan kasu ar da yawa ce to kasudi meji biyaro yojiwa kawo balaron da kiro biya zai ya kiye di wasi wasi yedi karma andi samma nuwan onja kochidi sai kam ala sun jija ce to bajina di wasi da nonan ba ba nam niya bo wongero tani nam ngo ta da dare sawa ni ta ke wuraye ko ko sawa ya ta ta ke wuraye ko ko fero ni ta ta ke wuraye ko ko ba ni gana ta ta ke wuraye ko ta da uro bune nganam tuna kawsun ganam tena nangiri ganam tena be ganam tena bila ganam tena be binum sama uran ganam tena mune tiya no kana lai ya ura sidina nukiya wara sa chondi wa kulani indi ya ko de chron hala ikana shade no niro kanu ni anjo wayam adama wasiro ai karma kidan deti banam de china ma momi liman ni turon kani yindi yo tiro kasunio tadadi nukia warasa chondi wao uro ngana mtena lai atana yo tiro wasiro njado konya jiruni yindi falla yikana karimo kasuniyo tiro yo fali yikana falo yindi ya kutako falo nabtuna ala uma yiko tiro uma garuko uma larasa iduko bare unukia warasa rongono ifa yikana tiro shadade kanuni abe wayam hamma kulo ya kimom liman da ya dabkem haadiyan duyam aye karma lera ni ba ni duyi ba fa masiri yadro aziyan ga kana ba aziyan banum ga aziyan ni simi aziyan ta ne a wadi bidin ba garin mu mi kwa yau ma yafirul maru min ya mi kam yanzu na cire yan garin yangarimji wo mihi yanzu na cire yan garin yangarimji wo mihi yanzu a garin ji wa bi banjo a garin ji wa sai yi kamun jo tira yangarimji wa bani tadanju ji. li kulli mar'in minhum yawma jin sha'anu yugni wundi alamar hun je tsana nan karo sa sisira lejene sai a jama'a salamu alaikum wa alaikum salam kan ba wajina da bani tiwa sambo amma wasu cirna bani nuyya liman jin masiri garnu kwacin na bani nuyya baram garnu kwacin na bani nuya marandi garnu kwacin na bani nuyya ta ci zane wurajina amanni dimi cina fazo cina kulo cina bani washe da wasekko jama fano wasi ba ni ni ka am na biya kwa ya nam na idam kera ni ka am na a wada na wasi yi ba nam di wasi na di churong laman na ci ya kuro gananu ya wasi di yindiro ngana adi yi wo kalango itiroro waman kafa min musin janafa na wisi man fasila bayna fala isma alayya kam wasi na zin janaf na karangi ko jina yallala tarwa jina sura wasin judira ci ga ngana to yi kwa yi ci yakuro ga nanu ya ci fal koji niwa ngon mi yui to abe kam yim nuna amadiwi diwi fa to nga wonjin leman gini kwa wara sai mana kwa awaya kudi warama lakaban halal kasu biyanuwa wasi diwa kwa warasa warasa ali banin ba wajo gamdi wo banin ba wajo dai warasa rokadira liman banin ba wajo na cifin didiyon gana naje banumdidi waje na yanjo banjo mejiro walja tadanju bawa ngal tema chambani ko nga ta tadanju bawa ngal tema chambani yanjo banjo yindi kirk yanjo na ba kenan ci yakuro gana jaya ba da yindin waja ya falin gwaji yanzu na dona tingal tema chambani kamun je bawa ta bawa ta tadai ba sai yanzu sai banju amma yanzu na meji yana abi taicha wandiwa yanja tarwaja leman da ci kuro gana ya ba gwaji ya gwaji inda kan ba a hanko arjana da kala cinadi fano ha ba duno da ci gwaji don falin gwaji to warasa warasa ro karirania ba num di ba wajo yanin biya meji ba wa nan biya meji tayi akuko da ta yi diyo ko yanin di runzu yanum na sanana num di ban banzu men na yanzu men na ba kanum kenan niwa tiwa ban zo banzu chimin di dongo gana ya kanum yin di chi dio dio ngoje kwa yanum di titironje ya chi ya kungoje yin di ya chi ya kungoje tai ya ku ya chi ya kungoje tayi dio ya chi ya kungoje gabtina di wane nam adi ni akananum sanana ai adi daunum ba kwa jana ramba sarka ai kai sarka jahannamai zaman galo tunda ni qur'anan ba har larsa din ba yalla nan ba ade kan na nan sanana la tutrina maka wuri kwajani la ka safal kwajani sanana sanana sanana sanana sanana de la ku tambana konga ni ni tiya kan ka munum diyo wannan din sama wala san kalkal tun wata din ni di <laughs> konga na ni konga te konga wai qur'anan garata ya koni mi a a biya banum di fadin don na ku kembo ba wannan ko yanam kyambo ko ngade tambayara kawo cuudi baadi bawen banum di bawen ni ya ya yadama cuuda dim kan nanum kenan wala da rarawai sai nan dindi kal kal a ci indi ngoni ma tiye indi ngoji to yalla sana na de leman da niro kolngera kan nanum bera ko ni biya gadallu kitab gadallimi gadallimi gadallimi gadallimi wala ha israfan wa bidaran nan yakbaru wa man kana ganiyan fal yastafim wa man kana faqiran fal yaqul bil ma'rufi fa iza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba yana kamande wala taqulu hayno wala laman gani buyi bidaran yan israfan karangi konui wa bidaran gannui an yakbaru konani wurajayya <laughs> chamoi kolsai wahimi gadallimi gadallimi <laughs> kuma dai ayi ano ina nani ala adam na ano ina na ala kanum ga yi riwa a zubar zai kanum a wadi wi ma no ina de shi ne mai wulli mai zama no ina karu ne mai zama no ina ma na zan hawo jina da israfun wa bidaran nan baro yana kadan yi ko ni mi kanum ni nan garo kazu geza ya leni miya bukata nan dal wal macizna diyau ya ya da ranka kyauta <laughs> da kayan mutum bakin ciki ne no don kanum ni nan garo biya gadallimi gidan gadallimi wa bidara nan yakbaru fani da yara hawo jina la. kurajai ya wuro kolsa yiwa yin buro ta wandiya buro kalan jara isa mai gidalli mi gidalli mi gidalli mi sa wura yara ne ayi ba kula ba anum koljina yalla yallanum bo darin ba fado ya kuwa dewa ba anum tsana dia yallanum bo di larza idi mi yakkan ba kannanum tayi wara sawro yallanum nu anja ka anum yinya ciyara ne fado manga wa bala le tsana garje akwa banja ide kollara ni yalla bo darin ba kulo banja ide yalla bo darin ba liman da ya san ma gadallin ba sheda e mane me kemmi ali wa kannani a yimmi kanna wora jane awala kerana leno libiro aranga imana leno kotonu leno jadoro anda banja idio lirijali nasibu mimma tarakal walidani wala karabuna kongaro nuwa jamen na o yanja banja ko jinaran wala karabuna o karundun janja na ko jana nuwa jamen na ona walin ni sai ka mayar nasiban nu anja menna mi mata rakal walidani awai anja banja ko jana nu anja menna wala karabuna awai anja na ko jana nu anja menna mimma kalla riwra ro waljo pash pash pash pash pindi dongo ganano ti riwra tiradadi mimma kalla en riwra biya banum ba wani riwra tiro koljo ni ya namna banum de yanjo banjo meji riwra tiro la malum manimi liman manimi mai gari mai buji berni kwash kwash kwa shindi diongo gananimi chi diola banzuro yimi chi diola yanzuro yimi ci yakuda baba wa anum baduro yimi gabtina la koro kwash kwash kwash nana mui ne namna ni ko ngai ni ngonmya kamu hol ngoji aben darnu ifa liura tirobia au kasur biya laman cinzu bawo he karimo dimi kani wuli to darnu yano kamani nasiban nu anjam mafurudan kam gala ala ila menna on kana ganiyan ni galiuro waliyamba fal yastafi ulman gani yadari ni ono bare koron jala mummi bare karimo jala mummi bare furin jaro ba mi bare karimo mara tumi karbila inji garna mi bare fero wale nga kyam dama ya mi ni gari wale na bero ne sini mani miya sa na won ne mi ngailan mai gari amma ne liman ga in ngo liman gani yaye gani ya dai nanin amma sini ya ko salan ngainin cine yano kin nafal sheda roye rune koro adi islam ya wakal ga yani tamanu njawari maniya na dubun diyan njawari lera wallahi ga yana la ya zalu qadamu abdin hatta yus'alu an arbatin yana awwalu manzilatin min al akhirah al-qabr laira e na leni me jimmu me jimmu me jimmu me kare sa me jimmu me na dubu buro yi kauri kaurin awaya kuran jawari man rabbuka wa man rasuluka wa madinuka ala jalkin mato koni mi kwa wundu ala numbo allah rabbi wundu nami numbo muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam huwa nabi wa ma amaluka ay kidan salawatul khams nam naw matal arusi bone kenum lar samaila barakallahu fika ya wali allah ala baranzo mala ala baranzo aseni innaka la mu'minun aseni mu'min ala baranzo unzur makaru kafir janna fan nam sura kawri ni na to rabu la adri wa rasuluka la adri wa ma amaluka ay kidanum la adri nokni subhanallah ko yadri bani nabi makmatin min hadidin yana kirwo suye kam da batai ciri a ciri tulo da ronga ayo cidi ciri je je tuliye tai kala da wala ya zaro ne tuliye tai wa yanzuru hayan hi makari hinar makada hinariya rai fa nan kanni kawlera wala ni mi rai fa nan tani kanni nan da turan hulen jai to ni yanzu wari fa ala ni yanzu wari laman gani ya bumba aramba to kamande yano ni gari ro walenga riri ne bare bummi yano o man kana fakiran kam tala ro walen ngani di nan jung laman di nan jung fal ya qalbil marufi shara lambu yano hakkin nan sini zan goni miya laman da nan sini da de hakkin jatto ngoni miya yete zakatu lumiya kani fudiyo ko miya fal fal nayimi to ni ngone boy fiwro leji fi ro ko leji afalma fitro leji falma. hiskuroleje ay holma hilaroleje ay holma miyaroleje ay holma miyan miyuni holma sai miyan vindin tiro ni yindi dimi akani anga adai kwangoni miani bumi zakada kawo yeri ndio lejonga yindi yeri ndi chiwonde yak dimi adai kani adai zakada ngone wi hero wale ngafe ako dalo kiru india tulumi ani ngone kyam da ganni miya kude kamun mboy me buri deja ngini ada kallo buyo ni tala azidi yebi amma gari ne nga barke kyam da yami to nda ni gano turo turo turo bala ni grai kam la karma tum na fasilat ya kanade wara zari ha tum wajina na kulo biya yalla ndiro da arjuna har na la kulo da na kanade wara zari kaka sara kaka ni ala sharam yana walairara sai ahumani minan jan wallahi ro haki kam me ala niyo kol jiwa fa haki kam me ala niyo kol jiwa har abada ala e kan gayam da wuljo haki kam me ala niyo wanji wa to ala jawal ju kura ala tal ala e jawal nabi ya tuno da ndiro loran ni shara sa de jawal ala e hura ala gayo jawal ala fa ayi adiya malum koriyo barenga nyingarni ndiye ndefa yoji wa nga nyingarni ndimi ani anja zaifa ala rinyo to da ai kawrilan yisu iya warasa darnui warasa wara warasa njayiwi undi yarongonoi hakin yuy kulo ya da darnui jiru ya da darnui fado ya da darnui mangariso daradiso cinja ya? kamu kulola nuwanju bacani ade ba sharala sai da yumi kanna ni nam ni kamu kambe kulola warasa onjikia na gade oleji ni euro ye yani nam ni kamu ambe kulola warasa onjikia kulonde na gade oleji sakala ni aye yani kolje kana ka baraka shaida sheda mane mai gari ari manga tadhanjiri mlaani okele dhaifa kamu kulon wara sanjwa zurun wara sanjwa hadon wara sanjwa chaman aya wara sa makka makkai amdi banja ba waja kungali liman da darje ne nafsai kamar tsari wa ara aya zaki sawadi na biya ko kamuran ba nan din ya ndo tiro ba ndo tiya na duni mi na falma nan din ya ndo tiro ba ndo tiro ni liman dangoni mi amati chiondiwa bando gana baweno ko bando kura baweno ko ba bawando bando ekana baweno ngaltema cha sambweni banum gana baweno ngaltema cha mbweni banum wara samanjuro banum gana baweno banum kura baweno ngaltema cha mbweni banum ni yedi wara samanjuro banum banum be kanna ko banum be ya balarabe ayana ye ya kanna sama ba inna de ngai ya ya ya kanna sama tai inna nanja to banam gana banam kura bawera ngal tema chasambani bawanam kanna banam ko ya banam baweno ngal tema chambani sai nan di ko nga yalla yanzu na yi kannanum heroani leo tajiro bando gana bawaje bando gana bawaje leo ya akola man cinju bawo to ni ko nga di chatto ngani mi yanum na kawo chasuri awala ala wuljo ne akasati akadamna nan di ndi yando tilo bando tilo ti kamu nangaro ti ayabkami to lamam banam gana da ni kamu di fandam bawo sai ko ngatsu wandi asunu anangala misala bani gana ba wayno wa yani na kamu alei to yani na kamu turna ko tadhani ati alejaya rewa tibanzu di kanzu di ngoji tituri tinda ubu tikyam banuna banuna wono tadhande de tadhande banu abana abanaina tadhande tadhade tadhande banu hunna hero ndiye tadhadi banu rijalul abaidi adi konga kuru andiya tandiya naraman tadiye ndiye yalawa to warasa yeden hangal de gananiyo wundi yaro hakin juyo warasa ala bumi ay ala gariyo ne tinne gariyo nan ba ya zame to wanda amla anda banjali ba waja yalla kan nanju sana sana akko kani akko dimi akko fe akko karimo tiliman de turano ina suwa ngani ya kajiri ngai ni makura tayeni ni, baba waje hudi o kerdania buryo lem adin gadimiya u ya zami adin gadimiya araku ya zami adin gadimiya ya <laughs> zami garani mira ala ya sa zini anzirai malaya yar yakubi tulun yindinga ti lembe zini anzarui ti wundi en jaw malaya yar yakubi tulun yindinga faidu wa fa sai na yindin malaya yar yakubi ra kwa kam drum ti lembe yar yakubi ra kwa malaya fal fal gureji malaya mi o kanum bobo ne mi ania gurenjai kuloro le mi ania gurenjai kasuro ne mi ania gurenjai diriro ba mi ania gurenjai daloro ba mi ania gurenjai shareto motaro hurro naro ba mi imi wodi ni amasi walan kanjai ala ndi ayri sarana rayo bi ani mi ata ya malaya yindi hol ko moramlan daada hol waylan daada sammati ni mi malaya ni ro kidan jadi suwa kajiri aro malaya yer ya ku fitulun yindinga aye ku faado bana tayro mane chane ha biya ingi bo ye chane ay kam yer ya ku fitulun yindinga ado yimbare mi fa na ingi bu do ma yimbare mi bardela do ingi jaw